martanin 'yan najeriya kan umarnin da cbn ya bayar na a cigaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi a ƙasar yan najeriya na cigaba da bayyana su game da umarnin babban bankin ƙasar cbn na cewa al'umma ƙasar su cigaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗi a ƙasar a ranar litinin da cbn ya fitar da sanarwa ɗauke da umarnin kuma ta lokacin da jama'a suke ta tsokaci game da lamarin batun sauya fasalin takardun kuɗi a najeriya mataki ne da ce cuce kuce don bayan da gwamnatin ƙasar ta soma aiwatar da shi inda ta kai jihohi goma sha shida sun kalubalance matakin a kotun koli kotun koli da a ƙarshe ta yanke hukuncin cewa a cigaba da amfani tsofaffin takardun kuɗin har zuwa ranar 31 ga watan disamba sai dai bayan umarnin kotun gwamnati da kuma cbn sun yi gumbas ce komai ba akan umarnin sai dai a baya bayan nan da shugaban najeriya muhammadu buhari ya fito ya ce ko kusa bai taɓa cewa cbn ko kuma antoni jiran na ƙasar su ƙibar ba umarnin kotun ba kuma bayan da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya yi wannan furucin ne cbn ya fitar da sanarwar cewa mutane su gaba da amfani tsofaffin takardun kuɗin ƙasar bisa ga umarnin kotun koli mutane dama dai na bayyana ra'ayoyinsu a kafafen sada zumunta ga wasu daga cikin wanda muka tsakuro daga shafukan sada zumuntan wani masanin harkokin siyasa kuma wakili a cibiyar haɓaka demokuraɗiyya cdd ya ce bayan shafe watanni 'yan najeriya na shan wahala shugaban najeriya muhammadu buhari da kuma cbn sun amince da umarnin kotun koli ba tare da neman afuwan 'yan ƙasa ba kan yin watsi da dokar shi kuwa difo a wadoji da a shafin twitter cewa ya yi a ƙarshe dai gwamna yan rufa'i da gwamna yahaya bello na kogi da sauran gwamnati da suka kalubalanci cbn sun yi nasara amma dai mai faruwa ta faru an kai bankunan hari an farfasa na'urar cire kuɗi na atm an samu tashin hankali a wasu jihohi ƙalilan. aisha abubakar wata malama ce da ke amfani da shafin twitter inda ita ma ta yi tsokaci tana cewa cbn ya bada kai ga umarnin kotun koli ina fargaba za mu ci gaba da shan wahala wajen samun kuɗi saboda ba duka kuɗaɗen da aka karɓa za a sake mayar da su ba domin ci gaba da hada-hada da su a cikin ƙasa shi ma dai gimba kakanda wani fitacce ne dai a shafin twitter ya dai mayar da martani kan sakon da CBN ya wallafa na sanar da sabon umarni na gaba da amfani da tsofaffin takardun kuɗin a ƙasar inda ya bayyana cewa dai suna ina ma'ana a ina kuɗaɗen suke. A nashi ɓangaren kuma sun ɗan ta wasu tambayoyi jero game da batun inda tambaya ta ɗaya yake bayyana cewa shin za a rika samun tsofaffin takardun kuɗin tambaya ta biyu kuma yana cewa shin mai tsarin da bai yi nasara bai cimma sannan tambaya ta uku ya bayyana cewa ya kamata a biya 'yan najeriya kan wahalhalun da suka sha bankuna da kasuwanni a jihar kano sun fara hada-hada da tsoffin takardun kuɗin wakilin bbc ya zagaya cikin wasu kasuwannin inda ya rawaito cewa jama'a na hada-hada wasu na shigar da kuɗi wasu kuma na karɓar kuɗaɗen akasari mafi wasu tsofaffin takardun kuɗin ne wani da bbc ta hira da shi dai ya ce ya zo banki karban kuɗi na yi farin ciki da na zo naga ana bayar da tsofaffin takardun kuɗi kuma ana karɓa na yi murna sosai da ba za a karɓa ba banki ba za su bayar da tsofaffin takardun kuɗin ba haka ma lamarin yake a wasu bankuna da dama da wakilin namu ya leƙa inda mutane ke shiga suna karɓar tsofaffin takardun kuɗin ita kuwa ta mata cewa dai ta yi tana fargabar tsofaffin takardun kuɗin amma kuma dai ta karɓa ba da ranta ya so ba ta ce ta karɓa ne saboda babu yadda za ta yi a kaso kasuwar daronai da ke jihar kanan muha wani dan kasuwa ya ce tunda ya ji labarin cewa gwamnatin najeriya ta ce a cigaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗin to shikenan ba shi da damuwa ya cigaba da karɓa a ce sa muna farin ciki da wannan abu da aka dawo da cigaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗin saboda wahalar da muke sha zan ci gaba da karɓar tsofaffin takardun kuɗin kuma muna fatan kasuwanci zai ci gaba kamar yadda muke yi a baya